ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين Ya kai wannan manzo ubangijinka shine yafi sanin wanda ya ɓace daga hanyarsa daga cikin mutane kuma shi mafi sanin waɗanda suka shirya zuwa ga hanyarsa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikin hakan